Fala ya ce wa Yomi sabti a ranar asabar a tasir min jimadin ula tara ga watan jimadin ula ta shekara ta ɗari bakwai da biyar. Kun gano wannan da kyau ku? Yanzu ku je inda ma da yake bi mana tarihin nan, a bi ga watan Muharram a shekara ta ɗari bakwai da biyar. Daga Muharram sai ne? safar sai ne? sai me hudu gano wannan kowa yana da magana kan Ibn taimiyya tambayan da za ka yi a nan su waɗannan da suke da ƙorafi kan Ibn taimiyya ba san ɓannan da waɗancan maɓannatan ke yi ba ne in ba su sani ba me yasa ba su sani ba idan kuma sun sani to wani mataki suka ɗauka amma kowa na da ta cewa a kan shi an bayanta kuma shi bin taimiyya zai zama kowa ne yanzu wadancan maɓannatan in kaje ka same su suna da shararruka da kage-kage da cin mutunci da suka ɗiba suka baza a kan ibini taimiyya haka duk wani batacce da ibini taimiyya ya taɓa mai abin da bai so an fahimta wai kowa so yake ka karkasu misali kiristoci ke masa daidai hako kirista ba za ka taba mai daidai ba sai ka ce Allah uku ne in gana son su tafa ma ka ce wannan in ko ba za ka ce ba ka ce abin da suke daidai ne a lokacin kuma Allah ya fushi da kai sai ka zaɓi wanda za ka yi taɓargazan da yahudu ke yi sai ka yadda daidai ne an gane wannan da kyau ko? in har kana son su tafa ma kenan in goga ce ba daidai suke yi ba za ku samu matsala hakan ka komo in kana son shi'a su yadda da kai ka zage habbai. kun gane duka kai tabi to in ka tsaya ma gaskiya kadai za ka saba mutanen kirki za ka saba ma mutanen banza in ka tsaya ma gaskiya to za ka saba mutanen banza to ko lallai mutanen kirki kada za su soka na banza ko su suka fi yawa to ko za su daren maka to a wannan ranar asabar tara ga watan jimadin al'ula hadar jama'atun kasiratun minal al-fuqara ahmadiyya aka samu wasu jama'a masu ɗimbin yawa daga cikin 'yan ahmadiyya ana ce musu fukara ma ma'anar fukara kamar yanzu ka zo cikin mummunan yan izala sai a ce maka ne ustaz mun gano wannan to su wa ake ce masa a wancan lokacin to za mu zo za mu yi bayani suwaye yan ahamadiyya a can me bambancinsu da ahamadiyya na ɗariƙa ko su ne me bambancinsu da ahamadiyya waɗannan waɗanda suka ce ahmad gulam ma annabi ne su ne ana gane wannan to ne sai mala ya ce a ƙasa ta kasirun minal muntamina ila طريقة rifa'iyya, kaɗan da kaɗan da yawa daga cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ɗariƙar rifa'iyya allati qad tusamma ahmadiyya a wani lokaci su ake kira da ahamadiyya ahamar rifa'i ne yana da ɗariƙa ana kiran mabiyan shi da cewa mabiya ɗariƙar rifa'iyya غزوا إلى مؤسسها السيد Ahmad rifa'i الكبير رحمه rahimahullah ko abun mamaki in ka buko duk waɗannan da ake cewa ɗariƙa kaza ɗariƙa kaza kana bi zai ga ƙarya ke musu yanzu za mu zo a cikin bayanan da za mu yi in Allah ya kai mu a gobe in mun kai wajen za ga ji maganan da sai da abdulkadir jilani yake faɗa kuma ta saba ma da abin da yau 'yan kadiriyan da ke danganta kansu zuwa gare shi su kuma suke faɗi inda za gane ba su da alaƙa kwata-kwata yanzu 'yan dariƙan tijjaniya ba sun ƙiyar da maganan da aka samo ta daga shehu tijjani ma ta ɗauka fi aiki da ita da sun ɗauki wannan fada sun zauna lafiya kuma sun zaunar da al'umma lafiya shehu tijjani yana cewa duk abin da na ce to fazinuhu bi mizani shar'i ku auna shi da ma'aunin shari'a in yai daidai ku ɗauka in bai daidai ba ku tsarar shi sa mu duk abin da aka ce shehu tijani ya faɗa sai mu ɗauko ƙur'ani da hadisi suna yin daidai sai mu bi ƙur'ani da hadisin mu in ya saba sai mu haɗa shi da duk abin da ya faɗa mu watsar dama shi ya ce in sun saba ma na shar'i a tuntsarar amma su ina in suka yi da wannan to ina za su samu daraja shi sa duk abin da suke yi daidai da mizanin shar'i ne kun gano wannan kuma ce wai suna son su zauna kalau wai kar wanda ya ƙara cewa komi a kansu to ku canza suna in dai za ku danganta kanku zuwa ga musulunci ko da ko dangantaka ne na jabu lalata sai mun yi magana amma da za ku ce yanzu kun koma can to ga ba ruwanmu kaga yan can ba kasafai muke magana kansu ba sai yin aya ta zo aya ko na zuwa ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa to za ka ji bakinmu an gane allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai mala yake cewa su waɗannan rifa'iyyan ila a amalin wa mazahir tabdo annaha karamatin wa khawarik suna yin abubuwa da suke bayyana wa mutane wai karamomi ne da kuma ababe waɗanda wai sun saba ma al'ada abubuwa ne na mutum ya kusanci Allah sai Allah ya mai da shi wali sai waɗannan abubuwa su rika faruwa tare da shi waya ƙolo na sai gaje suna cewa nuqimu biha burhanan ala fadlil islam waɗannan abubuwa za mu rika yin su don mu bayyana falalan musulunci nastadriju bi aljuhal min alhukami tatar za mu rika bi a hankali a hankali muna kwakushe kafafun jahilan jagororin tatarawa wal maghol suna ai magoliyawa ilal islam a hankali wani suna nuna masu karama suka nuna masu waɗannan abubuwa wai hankali duk za shigar da su cikin addini suna shigewa addini shi ke nan kun gano wannan amma za a zo da 'yan tsaface-tsaface da 'yan dabarbaru da 'yan rufa ido da abubuwa na ɓanna iri-iri wai da haka ne in an shigar da su cin addini shi ke nan ka za a yadda da waɗannan abubuwa ibi ne taimiyya zai yadda da wannan da waɗannan ɓannan akwai su da yawa wanda ake yin sace ya kamata aka yi wannan ai al'umma za su zo ai ba ka ɗaure kashi da igiya a zauna lafiya ne jama'ar annabi kuna gane wannan wata warraba kasirin minhum ma'a zaman wata asirin jihali wa الناس بالعجائب والشعوذة فيما لا يسيه من الاعتقاد ما yace irin matsalolin da aka samu a wannan zamanin kundi sun tawarrutsa zama an yi kashe-kashe an yi yaƙe-yaƙe yanzu duk inda ake waɗannan fitintunin sai gaje ka samu mutane da guru da laya ko ba yi wani a kara kai to an samu wannan har ya yi tasiri a kan jahilai to waɗannan abubuwan da waɗannan 'yan ɗariƙun rufa'iyya al'ahamadiyya suke yi to jahilan gari duk sun tasirantu a kan cewa karama ne waftatanun nas kuma sun fitini mutane bil'aja'in ta hanyar da suke nuna mutane abubuwan mamaki wa sha'awara da abubuwa waɗanda suke na rufa ido fi ma la ya sisu min kad ga abin da bai halatta ba cikin akida kun gani suna ba da waɗannan abubuwa da yawa yanzu misali idan waɗannan abubuwan ya tabbata karama ne me yasa ba sai karama sun yi maganin ta tar ba yana daga cikin kalubalantar da muke ma 'yan a najeriya da zuke cewa suna buga yasu me ya hana ba sai ma 'yan boko haram yasun ba gogo amma yanzu ana abin da sai kawo mun sunan shi za mu saka ta bayyana ku wani za a zuba sunayenka a bigi <laughs> waɗannan ya tsaface-tsafacen da ƙariya suke ba cewa muka yi babu tsafi ba tsafi gaskiya ne akwai shi yana faruwa kuma yana kawo mutane amma inda ya gane ƙariya suke yi domin inda bala'in ya fara tashi sai ya faru ya tashi kuma a garin yasin inda gane yasin ɗin ina ganin ko dai sun ja ta ta yawa ta dawo musu ko dai wani abu kuma ga shi gaba ɗaya ta yi ta tsatsi kowa ma ta shafa Allah shi kyauta wala ya juzu min al'amali wal islamu min hubare irin waɗannan abubuwa bai halatta a yi su ba ko musulunci bai san waɗannan abubuwa na 'yan tsaface-tsaface da abubuwan da suke na shiririta waɗanda an kara alaihim kasirun min ulama'ihim da yawa daga cikin malamansu ma sun nuna abin da suke fa ba daidai ba ne wa man rasakhat qadamahu fi shari'a wa fahmi din da waɗanda kafafunsu suka dare suke cirif cif akan abin da ya shafi shari'a kuma suka fahimci addini da kyau ba sai da waɗannan abubuwan da waɗannan 'ya'yana suke na tsaface tsaface da sunan karama ba wata masuku bi ta'alimi imamihim waɗanda suka rike kira da karantarwar limamin su a sheik ahmad rifa'i wasiratihi da kuma yadda tarihin shi yake a ahkamid diniya wanda kowa ya san shi da lazimtan hukunce-hukuncen addini wata addubu bi adabi shari'i da yadda yake ladabtuwa da bin ladubba irin na shari'a kai tsaye gano wannan wannan bayani marubucin littafin nan ne yi shi to su waɗannan 'yan rufa'iya ana sa a gaya maka su ne idan mun gama za mu zo maka ɗan takaitaccen tarihin shi ahmadun rufa'i da kuma bayanin waɗannan 'yan rufa'iyar inda za ka ga su gashi akwai ɗariƙar rufa'iya tun hijira na da ɗari bakwai da biyar ita madarigan tijjaniya ogan ma ba haife shi ba sai bayan rasuwan annabi da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin amma da yake sun bi kowa kazan laha amma ka ji ba a jin waɗancan su ake ji saboda kullum in sun kalli yanayi na ɓanna sai su ɗan yin modernizing ɗin abu kun gano wannan da kyau ku za mu zo mu ji me yasa waɗancan ɗari ƙoƙi na tun da da da can suna nan amma ba a ji su ba sai ya ke ji yanzu an fahimta akwai dalilai da yawa wanda su kansu yan dalikan ma ba su sani ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace ma'ala ya ce kalabu na kasir a sai ce ila na'ibin sultana Bilkasar al'ablak su waɗancan 'yan rifa'iyya suka taho barkate da yawan gaske suka zo wajen a mataimakin shugaba a kasarul ablak gidan mulki ne wakadar sheikh taqiyuddin ibn taimiyya a wannan zaman ibn taimiyya ya zo fasa'alu min na'ibin sultana bi khadaratul umara sai suka tambayi shi mataimakin shugaba kun san asalin shugaban yana ina yana misira duk sauran garuruwa gaba daya to ana sanya musu sole administrator ne wanda yana ɗaukan umarni ne daga wajen oga kwata-kwata kuna gano wannan da kyau ku shi ne sarki a nan ba wani a saman shi sama ba za a ce mashi amir ba sai a ce na'ibul sultana ba na garin masarauta ne amma mai ansarin daga ina daga wajen uba kwata-kwata ba abin da zai yanki sai ya nemo izini daga can ma'aikata za su gane wannan idan na ce yanzu da aka yi aka haɗa akawun ɗin gwamnati waje ɗaya ba wanda ya sai sa hannuwa asusun shi sai ya nemo izini daga ina daga can sama kaga wanda ka ce wahala sosai kenan jama'ar annabi kuna gane wannan to shine sai suka zo sai suka tambaye sarki a lokacin ƙananan a sarakuna duk suna tare ana zaman fada cewa an yi kuffa sheikh ta din ko imarata ho anuhum wannan abubuwan da ibn taimiyya yake yi to suna son gaba ɗaya sarki ya hana shi ya ja baki mutane shiru ba sa son wannan jagorancin da yake masu sharri ba suka zo yi ba ya gane ku gane wannan dan yanzu misali ka zo ka ce ma shugaba ana wani shugabancin a cikin naka me zai ɗauka an mai shi ko to ya kame daga imaratahu shugabancin da yake yi za ce shugabanci biyu ba shugabanci biyu a waje ɗaya ka yi zai ka ce khilafa al-islamiyya kun gano wannan da kyau ko kawai mutane ba su karatu ba san addini ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace wa an yusallima lahum halahum kuma ya fita tetayin su ya harkan shi fi harkan su kun gane wannan so da ya matsa musu faqala lahum ash-shaykh sai ibn taymiya yace haza ma yumkin ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة ibn taymiya ce wannan ba zai yiwu ba kuma ku sani dole kowa sai ya zauna karkashin qur'ani da sunna kowa yi shi qawlan wa fi'lan in dai za ka yi magana dole ka yi magana ka fara qur'ani da hadisi kuma in za ka yi aiki ibn taymiya ce in muna nan kuma dole ka yi aiki da qur'ani da hadisi qawlan wa fi'lan wa man kharaja anhuma duk wanda ya saba mu Kur'ani da hadisi wajabal inkaru alaihi dole ne a mai inkari ko waye so abin da suke so sarki ya hana shi ina ba ta mun gano wannan da kyau irin dai yanda aka yi mamala har ma ka ce ba dan garin bane koran shi za a yi yan gari to gashi ne ya bar masa garin duka ko mun gasa gane me suke a garin har yanzu koko an dai bar masa garin ba ma waya koma kano ba a ya ma bar garin duka yau kuma gashi an kasa komi ina ba ta mun gano wannan nake ku Yau ku samu waɗannan ulama ubani isra'ila ku tambaye su me suke gashi nan dai bai nan koko Allah da ya kiyaye qala ibn kathir ibn kasir kun san ɗalibin ibn taymiya ne su suna na yake bugawa fa aradu an yaf'alu shay'an min ahwalihim ash-shaytaniyya sanda ibn taymiya ya masa wannan sai zuga yi nufin za su yi irin wannan su dabarin nasu na shedanci allati ya a fi sama'atihim wanda suke yi suke cin kasuwa ake yada su ake cewa waɗannan kangararru ne duk wanda ya taba zai sha mamaki faƙala sheikh suna yin za a fara wannan furjaji sai ibn taimiyya ke tilka a hawalar shekaniya batina wannan yanayi naku na shedanci aikin banza ne wa aksar a hawalahun min babin khiyal mafi yawancin abubuwan da suke yi suna yi ne na yaudara walbuhutan da kuma ƙarerai wa man arada minhum an kulan nara duk wanda daga cikinsu yake cewa yana shiga wuta saboda karama ba ta ƙona shi falyadkhul awwalan ilal al-hammam to je yaje wanka a simon pool ga ya canye dawo zai shiga wutan wal da ko gasalan jayyidan ya wanke jikin shi da kyau a kunna wutan ya shiga wai dalliku bil khal kuma ya samu khal ruwan khal ya shafa jikin shi da shi kasan khal in ma ka je ka ce baka wanke da kyau ba kana shafa shi a jikin da zai wanke jikin sallah kun gano wani da kyau ko washanan a sa sabulu a wanke jikin da kyau sun maye da kulu ba da zalika ilan nare sannan bayan nan mutum in ya isa shiga wutan in kana sadikan inda gaske cewa shi waliyi ne saboda tsaban karama wuta ba ta ce shi kun gano wannan wani shegantaka suke yi zuwa suke suna samun mai na wani dabba idan aka samu man wannan dabban sai a zare shi tun yana sabon kashe dabban sai su mulke jikinsa da shi wannan man idan mutum ya kara shi a wuta a jikin shi ba zai taba konewa ba kuma koɗini a jikinka ba za ka ji ba kuma har yau da za ka yi haka haka zai faru shi man jikin shi wuta ba ta kona shi gano wannan to sai zai sai su shafe jikinsu da wannan mai ko'ina sai su shige cikin wuta ku gano wannan da kyau ku sai a ce kun ga karama ga walittaka ai sharifai ne jikokin manzan Allah ne kun gano wannan da kyau sanda za su yi wancan su dabarin shigantaka sai ne taymiya ce ba matsala ai abin da ya kamata ku je ku wanke jikinku da mai ai da ruwa wanke muluk idan ma ya zama babu wancan kal ko ruwa ko kaza ko a zuba gishiri a ruwan ya wanke jikin shi duka in aka sa gishiri a ruwa aka wanke jiki da shi to yana karye wannan abin nasu da suke nasu dabaru in babu wannan duka ka koma gefe ka rera kursi ka daga murya sama in ma shaɗanin aljanu ne suke masu wannan to shaɗanin aljanun ba sa son jin kursi gudu za su yi nan da nan za ka ga gashin shehi na ci da wuta sai ya kawo agaji kuna gano wannan da kyau ko sai ce walau fara da anna ahadan min ahalil bida da kalan nara da an yaktasil fa inna zalika la budda ala salahihi sai ce kaddara za a samu wani daga cikin 'yan bida zai yi abin da aka ce kuma ya shiga wutan a haka wannan bai nuni a kan cewa mutumin kirki ne wala ala karamatihi kuma wannan bai nuna cewa yana da karama bal haluhu min ahwalu ad aiki ne kawai irin na dajjalai mutanen dajjal ne al-mukhalifa lish-shari'a sun yi wani siddabar da tsafi ne wanda ya saba ma shari'a idza kana sahibuha ala sunna kun gano wannan da kyau ku yanzu misali da za a samu wani malami daga cikin malaman ahlus suna ya zai wannan abun ku akwai shidanin aljinu da suka hau kan shi ne kuma ko da za a samu daga cikin yan bida wanda ba ya tsafi a ga haka ya faru akwai shidanin aljinu a kan shi faman zannu bi khilafi zalik kun gano wannan ya kike tsammanin kuma ga wanda ba ahlus sunna ba wanda baya jin tsoron tsafi da yin abin da ya saba ma shari'a ba abin da ba zai yi ba don ya cimma manufan shi ta duniya an gano wannan da kyau ku yin waɗannan abubuwan ba babin da ba sa yi a lokacin da aka yi wani a wannan sun da ake a argungun ku zana ki? wajen faka man kwata ne fa ba wani rafin arziki ba ne za a shiga ciki ga ana kamo kifin da yake girman wannan bencin ko wanda ya bi shi sai ke mamaki ko kun ɗauka wai teku ne ai ba teku ba ne kawai ɗan kududdufi ne kawai shin lokacin da ya zo yana zuwa ya miƙa ma ɗaya daga cikin manyan masuntan hannu kafin zage sa kawai sai sa hannu a aljihu sai ciro kifi ya bashi a ba sun je kalla ya ce ya gode sai ya ce a a kawo ta rigar. aka da kawo sabo riga ce cire na jikinka don shi abin da ya ɗauka akwai kifin aljihun ne sai ce sa sabuwar riga da ya sa sabuwar riga sai ce ƙaraban kifi sai ƙara sa alnuwa aljihun kifi ba shi <laughs> ya kasa gane tsiyan a ina yake a hannun shi yake a tsiyan ai tsiyan ba aljihun ba ne ko gano wanda da kyau ko asalin matsalar na rufa idan daga ina yake zuwa daga hannun ne ai rufa'i da ne ja mun gano wannan da kyau ko Allah maɗauke zarke ya sa mu dace fan faf daraja sheikh al-mane al-mane الشيخ صالح وقال نحن أحوالا إما تنفق عند التتار lasta tanfuku inda shar ana haka fan tadara shekul manebe sai babban malami daga cikin malamansa shekul manebe a shekul salih ya shigo fage ce na hannu a hawaluna mu muna nan da wannan tsarin namu inna ma tanfuku inda tatar kai za ka iya shiga cikin ta tarawa kai hayaniyan da kai kai nasara lafta tan fuka inda shar amma lafta tan fuka inda shar ba ka iya yin wannan abin da yake wajen shari'a mu na shari'a ne ta tarawa iwa suke kai nasara kansu, su ba kai nasara kan mu ba kun ji barazana bidal hadiruna alaihi tilkal kalima wanda suke nan duk wanda suke sai suka kiyaye wannan kalma wa kasral inkaru alaihim min kulli ahadin kowa ya rika masa raddi so da an riga an shiga bala'i ba wanda ya iya kawo mafita ga al'umma sai wa sai ibnu taymiya kuma yanzu an zo ana zagin shi an ci abin da ya ma aikin banza ne ثم na للحال على أنهم يخلقون أطواق الجديدية min ركابهم sai aka haɗu aka ce to shi kenan sun manta faƙalil hal to za ku yi abubuwan amma ala annahum ya khala'una al'aswar duk su cire waɗannan sarƙuna alhadidiyya wanda suka sa a wuyansu na ƙarfe min riƙabihim wa anna man kharaja an alkitabi wa sunna duribat unuqahu cha duk wanda ya abin da ya saba ma alquran da sunna za a sara wuyan shi وصنف الشيخ جزءا في طريقة الأحمدية daga nan ne sai ibn tina ya rubuta littafi dan jizya kan tariqan ahmadiyya wa bayyana fihi ahwalahum ya bayyana tabargazan su wa masalikihim da yanda suke bi wa takhayyulatihim da yaudarorin da suke mutane wa ma fi tariqatihim da tabargazan da suke a cikin dariqoqin min maqbulin wa mardudin bilkitab. cikin abin da za a iya karɓa da wanda za a watsar ya gaba hujja da littafin Allah wa azhara Allahu sunna ala yadayhi Allah ya bayyana sunna a hannun ibn taymiya wa akhmada bid'atuhum ya rusa bid'an sunan take sau da ya ƙure su wutan ta gare shiga sai a koma zagi da ɓatanci da cin mutunci inda kun ce kun yi ga wuta nan ku shiga sun shiga ta fata ta barza da su shine zargi ya sa duk waɗannan kayan barazanan da suka zo da shi duk aka ciccire kuma ya sa doka cewa daga yau kada wanda ya ƙara yin wani abu a ganin sai wanda zai ba alkur'ani da sunna mun gane wannan da kyau ko wanda ba zai ba alkur'ani kai ƙaniyanka ƙazani kawai duk wanda ba zai ba alkur'ani da sunna ba to kada ya ƙara mun gane wannan da kyau ko yin wani abin da zai a gane sa dokan ta baci abin da ya kamata a ce sarakunan mu ke nan amma suna yi wanda ma zai zo da banna shi suke mara ma baya nan ba sun kawo ƙara ne a hana ne taymiya abin da yake yi hasali ƙarshe wa abin ya koma kan to tun daga lokacin ne yan ɗariƙa suka gadar ma mabiyansu cin mutunci da zagin ibn taymiya jama'a mun gano wannan daga yau ana zaune ana kato ko ga yara suna abin da ba daidai ba ku hana su ku gano wannan shi yaro kullum tarbiyyar shi ake yi ku so kuke ku ce za ku yi su irin ku ba su irin ku ba ku gano wannan in yaro yi ba daidai ba zaune abin da yake sai ku hana shi amma ga san duk yara ne su mawara sa gano wannan da abin da yake mana kagan duk da gida dawa kauyawa kawai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye duk yaro in yana wani abin da ba daidai ba a lokacin za ku hana shi in ba ku hana shi ba wani mai irin wannan shekarun nashi sai ne zai ga kama abin birgewa ne sai ne kun gano wannan ne kyau ku yanzu duk gasu kawai sa'idu su bai so kowa yana haku wasu ma san me ake yi shi gogo sa hannu na <laughs> na ga ɓanda ba zan yi shiru ba na sani Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ya zo a cikin littafin albidayatu wan nihaya juz'i na 14 shafi na 36 Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara nan sakamakon ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba sake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum